gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim alima kashi na tara faɗa yake sosai kamar ba shi ya gama 'yar murya yanzu ba ya daidai tana ta kallonsa cikin nutsuwa har ya gama sannan a hankali ta ce idan ba za ka dinga haɗa da bulala ba zan yi farin ciki daga koya min sannan ta kashe shi da murmushi kyakkyawan murmushin da yake fatan gani tun ɗazu Ta rufe masa kofar motar ta juya ta nufi lecture hall dinta cikin wani matsanancin nishaɗi da bata taɓa tsinta kanta a kwatankwacinsa ba ya daɗe zaune a cikin motar ya kasa tukawa gaba ɗaya ta kashe masa jiki da kuzari da wannan murmushin shi kaɗai sai murmushi yake kafin ya ankara da yadda lokaci ya ja a agogon motar ya kalli kansa a madubi sai kawai ya kame wa kansa dariya ya zo wajen budurwa ko wanka babu da ɗan gashi duk da haka ya samu karbuwa 100% da duka hannayensa ya da kistiyarin motar a fili ya ce ya allah ka zama shaida ina santa sannan ya tada mota a hankali ya bar makaranta. ko da ya koma gida wanka ya fara yi ya fito ɗan gayu abulkar ishak ɗinsa gashi nan fes fresh kamar ka wanke hannu kafin ka taɓa sannan ya samu abincin da esther ta shirya a dainin ya ci iyacinsa kana ya ba da farali ko da ya gama bai jira lokacin tashin nasu ya karasa ba ya zari makullan mota sai boston campus ga makarantar suka lisa da kan hanya amma ya wuce babban nutsuwarsa da farin cikinsa kawai shine ɗora idanunsa a kanta sai da ya jira su kusan rabin awa kafin suka fito suka same shi a inda ya ce mamaki ya hana basma yin shiru don ta sanya yin nata da kailula duk lokacin da dadi ya dora shi akan transportation ɗinsu. su wani kake jira ne anan ta tambaye shi a lokacin da ta ƙara su inda yake tsaye tana rungume da falda ɗinta eh ina jiran wannan katon bakin naki ne da wannan kwakuyayyen kan naki tana jin haka ta yi shiru tana tura baki ai ko makawo ya shafa ya san ba ta da katon baki sannan kuma gashin ta har gadon baya yake alima bata ce komai ba tunda suka fara tafiya sannan ta ƙi kallon shi windo take ta kallo da manyan kasaitattun gine-ginen birnin boston amma a yau ji take tafi kowa sa'ar zuwa duniya za ta yi duk abin da za ta iya don momi zulaiha ta sota ta ko da ko ya kama ta kwanta a ƙasa ne ta rika tattaka ta tana wucewa don tana son ɗanta ba za ta so abin da zai raba ta da shi ba a gida kuwa babu wata alama da duk kwakwarka za ka iya cewa akwai wata magana a tsakaninsu abulkar ya tsare gida alima kuwa ta basar ta riga kowa shiga bacci sai dai bata jima da kwanciya bai shigo ɗakin nasu ya ce ta bashi wayarta ɗaukowa ta yi ta miƙa masa sannan cikin tattausa murya ta ce bai kamata ka rika shigowa ɗakin mata ba izini ba wani irin kallo ya jefe ta da shi kallo ne na zallar so cikin ƙwayar idanunsa amma ya fi kama da harara a tata ƙwayar idan daga ƙannena da naiwa tsarkin kashi sai matata a ɗakin nan ki gaya min izinin wa zan nema a cikinsu murmushi ta tana juya ƙeya har gashin ta yi warware ya zubo a gadon bayanta ai ban zama matar ba kin kusa zama insha Allah ya faɗa tare da yin saurin ficewa daga ɗakin jin wani abu mai kama da mayan karfe na jan shiga aikata abin da ba shi kenan ba shi da dadi bisa samu sararin yin magana ba sai da su basma suka kwanta dadi ya shiga warware masa duk abin da ya faru tun daga niyyarsa ta ɗauko abubakar da alima ya kawo su na yin haɗa tare da 'ya'yansa ya sa su makaranta har zuwa hana shi abubakar da mansur yi shekaru hudu da suka wuce a baya da kuma scholarship da admission ɗin da ya nema alima da kansa da yadda suka yi a ɗin tahowata takun sakar da suka fara samu da mamansa akan zuwan aliman da yadda ya ta haƙuri da ita gadar zaren da ta shirya masa na cewar ya sakar mata kai su makaranta ta hana alima halartar makaranta har tsawon sati hudu korai esther da ta yi don kawai ta muzanta a zaman alima da kwace mata waya bayan ta hana ya sai mata yadda jami'a suka sanar da shi rashin zuwan alima da kuma dawowarsa gida a bazata daukan alima da ya suka fita a mota suka yi nisa da gidan da tattaunawarsu yadda suka yi da su basma a mota akan mamar tasu da dawowarsu gida ya gaya masa duk yadda aka yi da yadda ya kasa kontrolin ɗin fushinsa ya kuma kasa bin shawarar alima ya ƙare da cewar ta roƙe ni kada in mata faɗa ta bani shawarar na bi komai a hankali bata ji haushinta ba duk da abin da take mata cewa fa tai dadi ajizanci ne na ɗan adam ta kasance cikin mutane masu yi wa mutum uzuri kafin su kama shi da laifin saɓa musu Shi kenan ni ishak ban isa da gidana ba ban isa in kawo duk wanda nake so ya zauna da ni ba yan uwana ba za su zo kusa da ni ba mai karamin karfi cikin yan uwana ba zai amfana da ni ba ubanta ba kasa rike ta yi ba da ya kawo min ita a ganin sa nima ubanta ne ba zai tsallake ni ya kai ta hostel babu aure ba idan yau ya gane na faduwa ba ni ne custodian na abin da ya bari ba ni na sha nono na sakar masa amma a ce yarsa guda ɗaya ba zan iya rikewa ba abulkair wallahi tsakiyar idanunku nake hangowa ranar da kuka nemi mahaifiyarku na ce muku na kare zama da ita amma wallahi da tun kafin ka zo nan na aika mata da takardar sake gidan ɗan nata sai dai in shi za ta aura ta ci gaba da zama a america amma ba ni ba abulkar ya kasa da idanunsa waɗanda suka ci ciko da kwalla ba tun yau wasu halaye na mahaifiyar nasu na ci masa tuwo a ƙwarya ko kaɗan ba ta bari su yi mu'amala da maƙota tun daga washington har a nan massachusetts a washington sun zauna da 'yan nijar da 'yan najeriya da dama amma kullum alakata da su mara daɗi ce mace kuwa ko tsohuwa ce bata isa ta raɓi mijinta ba ko aiki ne ya haɗa su ta fara tayar masa da hankali kenan 'yan uwansa da yawa saboda momi suka ja baya da shi ya zama kamar wani saniyar ware a cikin dangi mahaifiyar shi innaka sisa har gobe babu alaka mai kyau a tsakaninta da shi tun lokacin da ta ce ya dawo Nijar ya kara aure in ya so ya bar matar tare da su ya tafiya sa da Zulaihan da 'ya'yanta ko da bangon duniya ne ko ba komai sun san dai suna da wani abu da ya dangance shi a tare da su su kansu 'ya'yan nata hana su kyakkyawar mu'amala take da 'yan uwansu na Nijar balle kawo Mansur da ke Najeriya shi kaɗai ko sun je nijar ba koyaushe suke yin sati biyu ba za ta hura wa dadin su wuta akan sai sun tafi gara ma najeriya wajen nata da yangin tana dan jimawa amma zai iya kirga yau rabansu da najeriya shekaru bakwai kenan tun rasuwar mahaifinta mahaifiyarta ita kaɗai ce a gidansu wanda dadinsu ne ya saya mata gidan don duk ta aurar da 'ya'yanta da ta haifa amma ko ta sa a ɗauko ta ta ajiye ta a gefenta ta ci gaba da kula da neman albarkarta. zuba su makotin suna ƙanana suke faɗar kalmar za ta jefi mutum da aradu tsabar sun san halinta kuma ba kowa take wa jifa aradin ba sai mijinta uban 'ya'yanta kuma a gabansa a kan idansu amma su tsakaninsu da ita sai tausasawa ne da gata ba don ubansu na da ɗan sauran ƙwanji ba da su ma ba su samu tarbiyyar da suka samu yanzu haka ba har gobe yana faɗi a ransa momi ce silar dukkanin matsalolin ma'azam ita ta maida shi yadda yake a yanzu mara lafiyar kwakwalwa. amma duk nasarorinsa a rayuwa tsayuwar dadi ne ba don haka ba karatun da yake da shi a yanzu ma da bai same shi ba shi kanshi matsayin da yake a kai yanzu da bai same shi ba duk kuma da sunan gata tausayin alima da santa da ƙaunarta ya kara a zuciyarsa ko don ya ƙara ƙulla zumuncin mahaifinsa da sauran 'yan uwansa kuma ya gyara tsakanin mahaifiyarsa da inna kasisi zai auri alima bayan haka kuma santa ya riga ya gina a zuciyarsa labarin nan kuma da dadi ya bashi ya sa son ya ƙara buɗewa ya yi faɗi da zurfi da tsayi a ransa abin da baya son zuciyarsa ta faɗa dole ta faɗa masa yana so ko baya so babansa bai yi sa'ar mata ba saboda matar da ba ta son ka da jininka ba matar tunƙawo ba ce su tana son su amma yana shakar idan tana son mijinta da gaskiya saboda ita ya tsallake umarnin mahaifiyarsa na ƙara aure ya yi nisa da ita ya kasance babu kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu yanzu saboda ita ma tana da zafi da tsauri sosai ba ta daga cikin iyayen da ke bin 'ya'ya wai don 'ya'ya su so su su kyautata musu ta riƙe girmanta na uwa ya rage wa 'ya'yansu zaɓa abin da suke ganin zai fushe su mami ta manta ba ita za ta kai dadi aljanna ba amma buzuwa dai da ta rene shi wadda bata je makarantar boko ba ko abuja bata taɓa taka ba bayan ɗanta ya share sama da shekaru ashirin bakwai a ƙasar amurka daidai da rana ɗaya kuma hakan bai taɓa damunta ba ba ta taɓa ɗaga ido ta dubi abin da ishak ya mallaka ba waɗanda ba su yi karatun bokon ba idris da usama sun share mata hawaye sun zama mata komai dole Kasisu ta ce me ake da boko ita dai kan bai amfani ta da komai ba daga nata 'ya'yan ɗaya ya tsallake boda ya je ya kafa iyali a inda ba shi da kowa saboda ya auri 'yar najeriya sai shekara-shekara take ganinsa a hakan ma na shi da kyau tunda mace bata hana shi kyautatawa iyayensa ba sannan yana matuƙar ƙoƙari wajen liƙa 'ya'yansa a jikin iyayen nasa da 'yan uwansa. ɗayan kuma tun da ya tsallake ƙasar da sunan aiki ya fidda kansa daga sauyin 'ya'yan da ta haifa ya koma ɗan zulaiha mijin zulaiha kowa banza ne tun da bai yi rayuwa a amerika ba har waɗanda suka samar da ƙwan haihuwarsa a duniya kuka abulkar ya so mai a hankali yana fidda shashiƙa kukan tausayin mahaifinsa da yin allah wadai da wannan hali da mahaifiyarsa ta riƙe a matsayin ɗabi'a wutar allah yake hango masa ƙarara yana kyauta da zaton ko a waya dadi baya kiran in na ya gaishe ta yadda ya kamata kullum ya zama bizi yana bautar iyalinsa da nemo musu kuɗi sau da yawa yana ganin mahaifinsa wato malam razi ya kira shi idan ya ji shirin ya yi yawa in suka gaisa sai ya ce na yi mafarkinka ne kai da takwarana da abulkair to nesa ba ta maganin kusa balle in ganku ina fatan dai kuna lafiya waɗannan su ne kalaman kakan nasu duk sanda ya kira wayar dadi har ma ya haddace su sai ya kira shi sau goma bai kira shi sau uku ba idan kuwa ya ba su wayar kullum nasiha yake musu kansu ji tsoron Allah a duk inda suka samu kansu su tsaye da sallah su bi iyayensu su riƙe zumunci in sun yi hakan za su shiga aljanna shi ma ya san halin ko in kulan dadi ga iyaye da danginsa ya shafe shi ma'azam ne kawai mai kula da lamarinsu duk da rashin lafiyar da yake ciki yana iyaka ƙoƙarinsa don ganin ya kula da kakannin nasa dan rabin albashin ma'azam ya san inda yake kai su duk da ma'azam ɗin bai so ya sani ba kwantar da kai akan cinyar dadi ya fara kuka gwiwoyinsa durƙusa akan kafet kansa kuma akan kafafun dadin gani yake yanzu idan ya zo neman alima babu mai bashi don da daga shi har dadin halinsu ɗaya shi ma dadin kasa jurewa yi sai da kwalla ta cika masa ido ya sa hannunsa cikin sumar abulkar yana shafawa a hankali yana mai tuno dukkanin kurakuransa yana yarda da su tare da yin nadama su ɗaya bayan ɗaya ko da halin zulaiha akan taɓarɓarewar zumuncinsa da kowa nasa da ƙoƙarin fin ƙarfinsa da take mafiya yawan lokuta shi ma da sakacinsa ya yi mata riko irin namijin bature da macen baturiya waɗanda ba su san kowa ba a rayuwarsu sai kansu da 'ya'yansu ya isa abulkair daina kukan haka allah zai gyara mana komai sannan yanzu na sa ɗan ba a riƙon alima sai inda ƙarfi na ya ƙare wannan saƙo ne ga mahaifiyarku ku gaya mata zan ci gaba da dakon igiyoyin aurenta saboda ta bani kyauta da tafi kowace a rayuwa wannan kuma ba komai bane sai ku dinnan ku biyar duk abin da nake nema a yaya na same shi daga gare ku kun zame min abokai a lokacin da ta raba ni da su kun zame min dangi a lokacin da ta raba ni da su kun bani dukkanin wani farin ciki da yaya ke baiwa iyaye amma yanzu ina ji a jikina akwai wani babban giɓi da na rasa duk wannan rayuwar farin cikin da nake tsammanin ina ciki to rayuwata bata cika ba ina jin wani wawa keken rami a wani gefe na zuciyata abulkair bayan kowace soyayya Dan adam yana buƙatar tafiye da soyayyar kowa wannan ba wata soyayya ba ce face ta uwa na yi kewar soyayyar uwa wadda babu kamarta sai dai na yi sa'a tana raye da yau ban san ina zan sa kaina ba kare ya share hawayensa sannan ya ƙara duka da kansa cikin cinyoyin dadi dadi ku bani auren alima ina nufin al dadi zan ɗinke komai zan faranta ran in naka sisi. sannan bayan haka ma ina son ta sosai kuma ina son ta har ƙasan zuciyata dariya dadi ya kama yi kafin ya ce na sani da sauri ya dago da ido yana wa dadin kallon mamaki ya san da za a ofis bai furta masa ba saboda kunyar da yake ji kuma ya san dadi sai ya masa dariya saboda ya sha cewa sai ma'azam ya haifi 'ya'ya biyu sannan shi zai yi aure sai ya zama cikakken medical doctor yanzu duka duka shekaru hudu kenan akwai kwararen shekaru biyu a gabansa kafin ya gama mbbs sannan ya zo ya specializing wannan na nufin sai ya kwashe shekaru kusan hudu zuwa biyar kwarara nan gaba kafin ya mallaki alima ina ruwansa da auren ma'azam mutumin da aure ma baya cikin lissafinsa ga kuma larurar da allah ya jarabce shi da ita ya gwammace ta ɗaure kansa da ƙwayoyi shine zai zauna ya ta jira har ya aure ya haihu tunanin da yake ta yi kenan idansa akan mahaifinsa wanda ke tabin shi da murmushin ƙauna kamar ya haɗiye shi saboda farin cikin da kalamansa suka jefa shi sai suka wanke duk wata damuwa da ta lullube shi a ranar wannan ne babban abin da zai iya gyara komai din har kalisar da basma ya musu nasu tanadin wanda ya san hakan ne kaɗai zai wanke dattinsa daga idanun 'yan uwa da iyayensa wanda ya shekaru ashirin da 27 yana barbada musu a idanunsu kana mamakin ya aka yi na sani na sani tun daga lokacin da ka ta a gaba sai ta cinye sakwara bayan kai ne kasa ta kasa ci zuruya yana kallon dadi wato iyaye sun fi kowa karanta 'ya'yansu amma abulkair dadi ya ci gaba da magana sannan ya dakata shi kuma ya tattaro dukkanin wata nutsuwa sai ya miƙa wa dadin burinsa ya ce gobe zai nema masa auren alima dadi ya ci gaba da magana shirye gaggawa daga cikin lamarin nan domin ita gaggawa daga shaidan take a yanzu haka in na neman maka auren alima da kyar za su bani musamman yaya usama wanda shi ke bada aure a famili dinmu na bata musu da yawa dole in fara wanke kurakurai na tukunna in wanke laifina yanzu idan na je musu da nadama da kuma neman auren alima a lokaci guda cewa za su yi abin da ya kawo ni kenan don haka mu bi a hankali mu fara gyara ɗan zumuncin ina ji a jikina komai zai zama daidai nan ba da jimawa ba ina son ka yi haƙuri ka mai da hankalinka akan karatunka ka sa ni alfahari da kai da kyawawan maki kamar ɗan uwanka da sauri abul kai dubu babansa damuwa baro-baro akan kyakkyawar fuskarsa dadi alawi dina ya ishe mu ko aikin karfi sai na haɗa da shi na ciyar da ita dadi don allah wani matsanancin tausayi irin na iyaye ga 'ya'yansu ya kama ishak razi ya san abulkair fiye da kowa a cikin 'ya'yansa ya amince yana nufin kalamansa karatun likita kuma ba wasa ba ne kar hidimar iyali ta ɗauke masa hankali ta hana shi kuma rashin nutsuwa da soyayya su hana shi karatun Dan gare ya kasa karatun akan ya zama ma'azzam shi ga karatun ga kwalaye masu ƙarshen kima da daraja ga kuma aiki mai matuƙar daraja amma baya zancen auren nan da shekaru goma ma a gaba ba shi da niyya shi kuma ba zai taɓa takura masa yi ba uzurinsa ya kai uzuri kwanciyar hankalinsa a hakan da yake rayuwa ma ya fi masa komai idanunsa suka ci ciko da kwalla gari yake da ya zubar da hawaye saboda tausayin ma'azam ga wannan mai lafiyar shi ma yana ƙoƙarin zame masa abin tausayi ya sa hannu biyu ya ɗago shi daga durƙusan da ya a gabansa kamar mai neman gafara nan kuwa alima yake nema zaunar da shi ya a ɓarin jikinsa ya riƙe hannayensa abulkhair ni ta bangare na bani da matsala da zaran na dinke baraka da ke tsakani na da 'yan uwana zan iya yi maka aure daga yanzu zuwa kowane lokaci in ciyar da kai in ciyar da matarka in suturta ku in ba ku muhalli ku haifa min jikoki su ma in ciyar da su in ɗauki nauyin kula da lafiyarku da karatunku har zuwa sanda za ku iya riƙe kanku matsala daga iyayen alima ne sun ɗauki duk wani buri da suke da shi akan babban ɗansa abubakar sun ɗora a kanta suna son ta yi karatu mai zurfi kamar kakanta na wajen uwa wato Profesa Kashim. Mutuwarsa ta taɓa mahaifiyarta sosai tun daga zuciya har ƙwaƙwalwarta. Hakan kuma yasa ta aje duk wani aikinta ta zama kamar mai taɓin hankali. Ta tsaya da burin ɗanta Abubakar ya zame mata magajin mahaifinta. Su biyu rak ya haifa, ɗan uwanta su raje mata nisa. Amma sai Abubakar ya ƙi ya karatun fannin kimiyya, ainihin kwas ɗin da marigayi Profesa Kashim yayi da haka mijinta ya bata shawarar ta bawa alima damar da take so ta baiwa abubakar da burinsa na karfafa mata gwiwa don ta haifi 'ya'ya mata da yawa fiye da maza yana so ta yadda mata ma 'ya'ya ne kuma ta yi farin ciki da haihuwarsu alhamdulillah alima ta fara kokari sosai a karatunta kaga ya dace yanzu in ce su cire ta daga makaranta su aura wa ɗana shi kaɗai ya san iya fafutakar da ya samo mata scholarship ɗin nan babu ko sisi na ko kuɗin jirgi uwarta ce ta biya mata ba su karɓi komai nawa ba hakan ya kamata abulkair da matukar sanyin jiki abulkair ya girgiza kai da zai iya da zai so ya ce da dadi aure na ba zai hana burin iyayenta cika a kanta ba zai zama wani mataki na samun nasarorinta zai zamo tsanin cika burinta zai taimaka mata da duk wata hanya da zai iya magana zuci yake bai san a fili yake ba saboda ya riga ya gama shiga damuwa akan alima ya kasa kontrolin ɗin kansa da damuwar zuciyarsa ka zama mai dauriya ɗana ina tabbatar maka za ka iya jira musamman idan baka ganinta ba na kin auren wuri saboda ni ma san da mahaifina ya min na ji daɗi na tabbata ni ɗin ɗan gata ne kuma iyaye irin shi kaɗan ne da kuma za a sami yawaita irinsa a duniya da zina ta ragu a cikin al'umma mahaifiyarku ta biyar a sakandare na aure ta yau ga ta da digiri har da masters so ni ta fanni na na yadda aure da hidimar iyali ba sa hana mutum ya cika burinsa daga iyayenta ne ni ko gobe mansur ya baka alima zan biya sadaki amma na roƙe ka ka ɗaga min kafa in gyara na rugujajjen ginin tukunna kada ka dagula min al'amura idan kuma za ka min abin da na fi so shine ka jira ta jikina yana bani ka ce kuma uwar 'ya'yanka wani numfashi abulkar ya zuƙa sannan ya dawo da shi da sauri dariya ta kama dadi amma sai ya gintse yana mamakin wani irin so ne haka ya kama abulkar a cikin kwana ɗaya rak tarihi ke shirin maimaita kansa ya san duk 'ya'yansa maza shi suke gadowa a halayya da ɗabi'a shi ma haka ce ta faru da shi akan mahaifiyarsu da rana ta farko da ya fara ganin ta bai kuma samun nutsuwa ba sai da ya aure ta baya fatan hakan ya faru ga abulkair tunda ba shi da ikon ba shi alima a yanzu rashin nutsuwarsa kuma daidai yake da taɓarɓarewar karatunsa wanda baya fata za ka ci gaba da ƙarfafa min gwiwa wajen jira ya tambayi baban kamar zai yi kuka abin nasa har da shagwaba shagwaba kai dadi ya gyaɗa yana masa murmushin ba da ƙarfin gwiwa ƙwarai kuwa zan ci gaba da ƙarfafa maka gwiwa zai ɗauki lokaci abil kai ya ƙara tambaya a'a shekara biyar kamar kiftawar ido ne musamman idan mutum ya tattara hankalinsa duka ga karatunsa kuma aka dinga yin waya akai akai amma kuma kar ku bari yawan waya ya ɗauki hankalinku daga kan karatu sannan ya zama so ɗaya ne a rana ko kuma sau biyu a sati sannan kada hira cikin waya ta danganci matsananciyar soyayya Da tsaya a kan yaya karatu yaya kake dariya abulkar ya shiga yi kamar babu gobe shi kansa dadin dariya yake yi zakatansa suka yi daɗi kamar babu sauran damuwa a cikinsu anya abulkar ya ji kuwa zai ɗauki wannan shawara ta dadi ‘ya'yan nan na zamani soyayya tana juya musu kai to mu dai ci gaba da bin su domin jin yadda za ta kasance don gobe ma da labari labari gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh labarin duniya baya kare